no, alaikum masu saurare barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar nijar a tashar voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma 25 ga watan Agusta na shekarar 2023 maganar kenan. Haka yake zara'u masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da wani matashin mawaki. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da leƙa jihar Kano inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana babban bakon da zai gabatar mana da kansa. So, masu sauraron mu za su so su san bakoncin wa muka samu yau. a sunana Mubarak Abdulkarim wanda ko ya fi sani da Mr. 442 na Malawa Arewa International. To, Mr. Fofotu, a bamu mu labari a takaice yaya aka yi aka tsinci kai a harka ta waka wallahi harkan wakan kin gane abu ne wanda kawai irin an fara shi tun muna js amma dai kawai akwai dream ne akwai target akwai aim ne saboda na taso ne ana bani labarin mamman shata ana gaya mun irin labarin abubuwan da ya yi an arewa eh har gaban turawa ya je eh ya je gaban turawa ya yi wasa har aka bashi award suka bashi doctorate degree bai taba zuwa boko ba mm. da waka kawai sai na ce a ah, shata kenan yau wannan abu aka ce eh ya rasu marigayi kaza na fara bibiyan shi na fara bibiyan labaran shi na fara ganin inda ya shiga na ga videos din inda ya je na ce kai ni ma fa yanzu ina so in yi kamar shata aka bani labarin maman shi waye ta mai addu'a daren lailatul qadar ne ta ga daren lailatul qadar ta ni mai addu'a waye waye shikenan sai na fara shiga wakan ni ma na fara shiga ina ta shiga harkan waka kadan kadan kadan kadan kadan kadan har na kawo inda na zo to yanzu na yi girman da yanzu ina so in kai arewa intanet international din ne yanda ah, mamman shata ya ɗauki jiki har ya je gaban turawa ya je to har yanzu ba a samu ɗan arewa da ya fasa ya koma ya ci gaba da cin wannan arzikin da ya riga ya gina mana ba a can. Eh. Yawwa abu ne wanda a kudu nan fela fela shine originator din afro shine su bona boy eh shine ah, su bona boy suke cin amfanin shi hmm. shine su whiskey su david suke cin amfanin shi to inyamurai su ma haka suka zo suna yin nasu akwai fino akwai su zoro wanda suna cin amfanin wannan abin da yaran su kuma olamide bai rabe eh. kin gane hmm. shi kuma fino nyamuri hmm. amma mu arewa har yanzu ba a samu dan arewa ɗaya da yake representing ma a ce Najeriya gaba ta ba ko kuma a ce duniya ya shiga duniya kin gane me nake maki dadi gane to ni abin yana cin mun tuwo a ƙwarya ne sanadiyan da ya sa kenan ma yau kike jin labarin an ce mun je kasu ba don komai bane kishin arewa ne a raina Hmm. saboda ina abin na bakanta min rai ne in ga to yarba wannan yarbanci suke yi basu kuma suna ana zuwa har tura wannan suna zuwa gaban su na ga kuma inyamuran ne su ma inyamuranci suke to kuma abin wazo biya number one mun fi su fa yawan jama'a Kano hmm. kaɗai ta ishe su fa hmm. jama'an da ke Kano in maganan population ne ko maganan streams ne ko maganan ah, viewers ne arewa mun fi su yawa haka kenan in mu ma muka samu muka daura mura a cikin mu ma zamu samu wanda zamu tattafi gaba ɗaya mawakan nan abu ne wanda mamman sha ta riga yi tun a zamanin da ba kin gane sabon abu bane ya riga ya mana ya buɗe kofa sun san da arewa sun san da hausa sun san da culture din mu so ya kamata mu portraying din su a zamananci amma tunda yanzu zamani yayi gaba mm. dole yanda su whisky suke portraying din shi su da video su olamide su fino suke portraying nasa a zamanance mu ma to dole da ne aka yi gargajiyar na shata to ni ina so in zo da zamanin ne yanzu in nuna ma duniya abin da arewa mu ma za mu iya yi mu ma za mu iya shiga cikin tsarin a ganin ka menene ya sa har yanzu a arewa ba a samu makamancin kamar su davido da su fino din da su bonaboy din ba To gaskiya abin da zan fara cewa shine yawanci manyan mutanen mu na arewa ba su ga music as business ba su dau ba su san wai babban business ba ne. Hmm, Saboda ke waka a matsayin sana'a ba. Eh shi mu bai kudin yanzu arewa ya kuma ce bude kamfanin motoci ya bude gidan mai amma bai san cewa in ya samu talented artist ya narka mai kudi akan shi wallahi riban da zai samu da arzikin da zai yi ba kanini bane. Ga sunan kina gani a gaban ki zaki ga Davido ya sanin artist ko Don Jazzy ya sanin wani Rema yaushe yaushe shekara ɗaya biyu an yi promote mutum ɗin shi an yi bashi package da ya kamata kafin ki sani ya tafi international akwai kuɗi a streams mm. ana jin waƙan ka kuɗi ke shiga ma akwai kuɗi a adverts akwai endorsement deals akwai concert akwai abubuwa lot of ways to make money with music amma su yan arewa ba su gane ba suna ganin shi a abu ne mara kyau wannan mawaki ne a ah, sai a ganga kamar dan iska bane ba haka bane wallahi akwai kuɗi sosai is a business so da a ce ana samu wanda suke supporting suke promoting artists suke suke signing ɗinsa suna kashe masu din ɗinsa akan kariya din men da jinin arewa ba wannan maganan ake ba wallahi tallahi to kun taba yin wani hoɓɓasa tunda kai na ga yadda ka fahimci waka daban da rago eh, da yadda sauran mawakan arewa suka fahimta shin wani irin hobasa aka yi na ganin masu hannu da shuni din sun zo sun sa hannu a cikin harka ta waka yawwa to yanzu irin abin da nike yi ni gaskiya arewa fatan dina ni kadai ni na kirkiro shi ni na fara yin shi eh. saboda kawai i was the origin of the sound da na fara yi na ga na ta na ina ta waƙoƙi na ta kala ba a jin shi sosai da na yi guda ɗaya sai na ga an karɓe shi sai na ci gaba da yi so kuma ni abin da na yi amfani da shi ko da zaka ji ana ta surutu a kai na fafo bai waka kaza mai waka kaza wallahi ba komai ba ne attention ne nike so in samu in samu attention ɗin kunni yanzu duniya ta riga sun ban kunni already an sa. san ni hmm. ko da ka san na a da baka san na a yanzu ba amma ni all I wanted was saboda lack of promoters din nan da bamu da shi da masu supporting din shi ba mai supporting ina naira daya a hmm. music career ina da kaina nake struggling in pushing so a ina ake samun kuɗin yanzu ka saki video ko kuma zaka hmm. shoot video ana magana miliyan ɗaya miliyan 2 miliyan uku video baka da shi oke ka je ka yi shi oke to wakan ma audio ɗinta in ka sake ta ba kuɗin promotion ka sa shi a babban bloggers ka ba mutum da ya post ma ka ba mu wancan me ya kamata ka yi sai kai crazy abu da zaka jawo a attention din mutane by fire by force su ji wakan ka hmm. kin gane E kenan attention din da ka dinga kira da mutane suka dinga eh, ca a kanka kenan kana sani kai wannan abubuwan wallahi tallahi duka abubuwan da nake yi ba wai haka nike ba fa Mm. ina yin shi ne kin san music din ma is part of acting ne fa shi ma acting ne fa mm. mutane ba su sani ba mm. so sai kai ka samu attention na samu kunnin su ne da karfi da yaji na aka bani kunni da wanne aka fara shin da na safara'o ne ko da wanne a'a tun kafin nan tun before then i've been doing my music alone i've been alone i've been ba zancen waka ba zancen samun kunnin al'umma na sanin din malika on that record label dina daga baya ne duk wa'annan ba a daɗe ba ina maki maganar origin of daɗe abin eh. kin gane me nake maki daɗi so so shine abin da ke faruwa ba wai wani abu ba to ka ce kai salon waka ka daban take da ta raguwa kai ka kirkiri sautinka da sauran da wacce ka fara wacce aka san ka da ita na fara ne da Allah ka kawo kuɗi na su taru kashi na karo sababbin dabaru makiyana nake so su taru in watsa dala suna sakka daru na tafi inda ba su so in je na gina ba wani kece kuce na an shi kuɗin baturan kin gane irin vibe din eh. inda matsi ki bar shi ai kar ki sake ki bi shi ke faɗin duba kanki da kyau sake ga kina da kyau ni kadai ke irin abuna kan mm. arewa kamar wato yadda kake salon wakar taka kake yin ta kamar a sama sama murya kamar a sama sama ko kaka ko sautin eh energy ne mm. ni wannan Allah ne ya bani wannan baiwan i have energy ne ni mm. ban yadda in waka tsiri tsiri ba ina da energy ina da energy ne so i have to deliver what i have kin gane mm. nuna ma duniya abin da nake tattare da shi to kuma sai nake tafiya da zamanance amma kuma mene labarin nan dai da aka bani ya yaro cewa ga abin da shata yayi na kuma kuma na gani a videos gashi nan a gaban tura suna watsa mai dala yana waka a gaban su da Hausa a gargajiyance in ban man shata Allah ji kanshi ya yi shi da kenan yanzu za mu a iya yi kenan ba wai mu tsaya ko mu dawwama a arewa industry ba ko muna ci mu yi sannan kuma industry din arewa sai kiga an dauko wani ake zinoliski zinoliski ga ina ne a Lagos mm. sai a dauko shi miliyan bakwai a kawo shi wasa a arewa mm. dan arewa kai ba za a dauko ka miliyan bakwai ba miliyan ɗaya kun dinga ja in ja kenan akan miliyan ɗaya a arewa za a kawo ka wasa saboda mene suna ganin baka riga ka fashe ka tafi can inda ya kamata ba to with time yanzu with time lokaci ne zai fadi albarkan annabi da alkur'ani za su ga arewan za ta tafi international inda ake so ta je to Allah ya dada haka to ka ce kana so ka ka bibiyi labarin Um, marigayi maman shata har ka ce eh, ka samu labari mahaifiyarsa ta yi masa addu'a daren lailatul kadari a wannan zamani eh. da dama waɗanda nake tattaunawa da su suna fuskantar kalubale daga wajen iyaye da abokai da sauransu da za ka fara waka eh. yaya menene labarinka a gida yaya mutum gida suka ɗauki labarin To gaskiya kiraji ji da zan fara waka wani abu ne wanda wallahi tallahi har na nisa ba a sani ba a gida. Eh. Har na ka ni fa babana bai fa wani daɗe da sanin ma ina waka ba sai kwana kwanan nan. Hmm. Da na dawo wannan abin da ya faru da mu jarabtar nan da muka dawo ce mun yayi bai san haka ne suna haka ba. Hmm. ce mai bai san haka ne sunan haka ba sai na ce mashi eh wallahi dadi haka ne muke dan tattaba tun san da na zo na gama digiri ina na zo na gama digiri na sociology na zo na service shi burin shi in samu aiki da shi da mama na burin su in samu aiki in samu aiki in fara aiki eh. to amma me ne tsalle tsallen da naga ina yi ina ta yin tsalle tsalle duk abin bai zo kunnen su sai naga ina samun kuɗi na fara zuwa show 150 200 300 ina ansan show sai naga kai wannan abun ko aikin banki zan yi ko wani aiki na sociology na wani abu ba zai bani 300 nan a hmm. wata ba wajen ga a ah, bari in ci gaba da abu ko rana ɗaya na zo na same shi na ce to dadi ni ba ga abin da nake gashi nan irin ga irin taron da nake fasawa ga irin mutanen da suke vibing to waka na ga abubuwa ga abubuwa ce to Allah ya sanya alkhairi na ce to shikenan mama na ma bata sani ba sai da na girma sosai na zama abin da na zama yanzu hmm. suke sani yanzu ka gane waye ne yanzu ka gane wai na shiga music industry kuma yanzu support 100 suke bani amma abu ɗaya ne hmm. dole Mm. iyaye na gari haka za su zo su ji wani waka a zo a ce ai danka ne ai ba za su ji daɗi ba mm. kan ga irin abin nan suka ja mun kunni akan wannan abin nan kuma gaya masu hujja na kuma Allah ma akan mashi laifi ya yafe na ce wallahi ba komai bane rashin sanda na fara kariya din ne rashin support ne financially da abubuwa da za a yi pushing din craft din shi yasa nake jan attention din su by fire by force mm. na samu attention ne aka bani list ne aka rike suna na 442 aka gane fuska na aka sanni by da karfi da yaji fa saboda mene ba kuɗin da zan yi fushin kaina mm. so amma na san dabara da kwakwalwa na san ga abin da zan jawo hankalin ka. kaman ke ne mm. an zo an zo za a maki sallama kawai sai a zo a ce salamu alaikum in kuna cikin fira ma kila ban sai ba lalle ki amsa sallaman nan ba za ki mm. ci gaba da fira kina magana amma da kin ga mutum ya zo ya ce dan kaza kazanki dan Allah ba za ka ji waye waye wannan dole za ka waigo ki ba hankali ko za ki bashi hankali irin waye wannan daga zuwa sai ashar irin abin nan to irin wannan abin na yi shine na ansa attention ɗinsa amma yanzu irin wakan da za su dinga ji a hannuna ya yawon dudiya zaku duniya ba ta shirya ba wallahi saboda mene an canza komai mun canza kida mun canza kiɗa mun canza rawa mun canza style ɗin yanzu ne za a ba su abin da ya kamata yanzu ne za su gane cewa yes we are here to stay tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. To, eh, na ji ka ka yi jami'a wace shekara aka kammala kuma a ina aka yi? Na yi jami'a na a Republic of a Cotonou Republic, Benin Republic kenan na American University of Adonai inda na karanta sociology. That was 2019. 2019 aka kammala. iya To yanzu za mu dan koma a kan eh, badakaloli ko in ce cece can da ka shiga. Da farko a ka fara bamu na safara. Me ya ja hankalinka har ka ja safara jikinka? To, abu ɗaya shine na farko a safara u tana cikin fim ɗinta kwana casa'in tana mm. abubuwanta. To tana abubuwanta me zai faru me zai faru sai abin al'ajabin nan ya faru da ita ita ma. Mm. da ya faru da ita sai aka kore ta mm. ko eh. da aka kore ta sai na ji labari mm. da na ji labari an kore ta me zan yi sai na kira ta da na kira ta a waya mm. ina kiranta a waya sai na ce sai na ce a ah, safa e eh, gani a kano na shigo na shigo kano kina ina ta ce to ga inda take na ce to shi kenan sai ta zo za ta same ni kawai sai safa ta zo ta same ni ta zo ta same ni sai na ce mata sai ta ce wallahi tana so ma ta fara koyon production na ce production eh ta so ta fara hada beat ce a ah, beat ce a ah, waka ba ce ai ta yi wani freestyle bari bari in samu injin sai na sa samun taji sai na ji ba zai yi ba ba abin da arewa ke so su ji ba kenan mm. shi kenan me zai faru sai na ce ba a sa wani kiɗi kawai aka sa wani kiɗi muka ce ai freestyle mm. ka gani kana so kwalelanka mm. sai muka bata ta muka bata kalmar nan ka gani tana zo nan gani nan bari ka mm. to lokacin kuma ta baro cikin wannan abin da ya faru da ita mm. sai na ga ta shiga wani hali na ce to ni gaskiya I will stand by her I push her mm. zan bari ta ta faɗi batun da abin ya zama mata ta shiga depressed irin damuwa and all sai na ga to ai bai kamata abin da ya faru ya riga ya faru bai kamata a ce ma an kore ta ba da nasiha aka ja ta aka mata amma tunda an kore ta ni bar in jawo in supporting ta kuma sanda na santa Mm. Her account was 50 something thousand followers, 56,000 followers na santa lokacin mm. nan. Amma da na jawo ta a ranar farko Ola of Kano yana mata video a mm. TikTok yana sawa kawai sai ta kai 1 million views. Mm. A dare daya wannan a daga 56. Kawai bayan ta tafi gida, eh bayan ta tafi gida na ce ina kike? ga ta a gida ce bidiyon nan fa an yi posting din shi ki duba TikTok ki gani ya kai 1 million uh, views mm. kawai ta tashi tana ihu tana ihu tana jin daɗi nace to ke ma shirya gobe za mu tafi studio a recording wakan aka tafi aka je aka yi recording wakan muka je da Maddox aka tafi before you know it kawai sai aka tafi aka yi video shoot mm. kafin ka sani ko ina ya hargitse kawai mm. ko ina ya hargitse sai ta samu wannan recognition da sai ta dawo back on track kin ga yanzu maganar depression din nan babu na kira muka je aka samu mama mamanta na ce ni ina so in ji ma daga bakin mamanki ta yi supporting ki music sai da muka je har gaban mamanta na je ta ce eh Allah ya sanya alheri a ci gaba normal normal sun da ne abin da ya faru da ita yanzu tunda za ta fara waka fine alhamdulillah a ci gaba sai da na samu yadda daga uwanta mm. sannan muka fara wannan wannan tafiyan mm. kuma kafin in santa mm. duk abin da ya faru da ita ne ya faru da ita bayan abin ya faru ne fa ni nake saninta. okay kafin nan baka santa ba. ban santa a lokacin da abin ya faru da ita ba ban santa ba sai bayan bayan abin ne na santa mm. sai shi kenan aka fara music har muka tafi to muka tafi nijar muka tafi ko ina muka jawo ko ina aka fara kiran mu shoes muna zuwa tare mm. abin ta na ta gaba su ma suka ga tana ta ci gaba maman ta ji daɗi na ce to alhamdulillah to kin ji yanda aka fara kenan har aka kawo inda ake to a bamu labarin nijar yaya aka yi me ya faru har aka shiga gidan kaso a nijar. To, Nijar abin da zan ce shi ne dream ina ne ya kai ni. Mm. Abin da kawai zan iya kenan dream ina ne ya kai ni kaso. wannan magana da nake ta baki akan mamman shata marigayi Allah ya ji shi akan arewa international shi shine mm. sanadiyan zubana mm. ne sanadiyar a kaso da ba din dream ina ba ba za ni kaso ba amma inda nake jin daɗi ko nake kara gode ma Allah ba bindiga ba ba fashi ba ba sata ba ba fyaɗe ba dream ina ne akan zan yi tafiya in tafi kasan turawa in mm. je in yi wasa mm. akan dream ina shine abin da ya faru da ni to ni inda nake gode ma Allah kenan kuma insha Allah mafarki na sai ya tabbata albarkan annabi da alkur'ani mm. saboda mene ban dauki alhakin kowa ba takarda ne aka mana Mm. da za a mana ta haihuwa da mm. aka ce ai wasan dan ni da na san cewa wani babban abu ne saboda ina san ana maganar double passport wannan kana da passport din wannan kasan da na wannan kasan mm. normal ne eh. to sai na tunanin cewa ai normal ne za a iya mana da suka kawo shawarar aka ce da mun samu resident permit za mu hada da passport din mu na Najeriya sai su neman mana visa din su organizers din da za su tafi da mu Europe tour eh. okay ta kasar Niger din ne za a fita da ku wajen eh ta kasar Nijar ne za a haɗa mu da babban artist ɗinsu Bombino wani babban artist ɗinsu ne eh. za a haɗa mu da shi mu tafi Europe wasa eh. kin gane eh. so kenan da sun ga mana wannan process ba za mu bi wannan sai suka nuna mana ai mu yi mu yi wannan passport din mm. sai ya fi mana sai ya fi mm. mana sauki mm. to shi kenan za a samu visa in two days in two days za a samu visa maka ce to shi kenan ba matsala a yi sai aka mana takardan aka mana takardan haihuwa da kuma national ID card din garin shi kenan fa to da aka mana muna zuwa wurin yin passport din a'a a duk ma'aikatan sun san ne ma'aikata sun sani sai aka fara 442 442 ah har wasu suka dauki hoto da ni to mm. kuma an san 442 kuma dan Najeriya ne dan dan ah, arewa dan mm. ah, Zaria mm. sai kuma aka ga kuma ya zo maganan passport kuma na Nijar ah, kuma gashi takardar haihuwa an mun amaradi a'a to ya kenan <laughs> sai aka fara investigation na ce ban gane investigation kawai aka jamu wani daki kawai aka fara tambayoyi aka fara tambayoyi ya yi faɗu ya tashi kawai aka ce to za a kai mu kafin a ci gaba da bincike a gano wanda ya mana takardar za a kai mu firizin mu dan zauna mm. Ina ba muka kaje wata uku ana bincike mm. wata shida ana bincike mm. sai da wata shida ta yi gari aka gama bincike sannan sai aka zo aka mana shari'a aka yanke mana wata takwas ba a kama wanda ya mana takardun ba a maradi ba a kama shi ba shi ya gudu ana ta binciken kama shi ba a kama shi ba sai muka zo aka yanke mana wata takwas muka ci wata takwas mu muka fito banda wata shidan farko na banda wata shidan farko nan naji ka ce sai da aka wata shida ana bincike eh wata shida aka dauka ana bincike an kara binciken a wata shida ne eh sannan kuma shi ne ce banda wata eh, shidan da suka baku kuma sai aka kara wani wata takwas din a'a duka ne ai za a hada lissafin ne da lissafin binciken da mm. lissafin sau'in takwas din ne an yi shi da aka ƙara biyu kin gani eh. wata takwas nan kuka yi a kamo wanda ya mana takardar ne shine ya jefa mu a wannan abu shi kuma ya gudu ya gudu ba a kama shi har yanzu ba a kama shi ba har yanzu ba a kama shi ba an riga an yi shari'a mm. ba a kama shi ba to kun ga wannan makaranta ne mai je anan ne na ƙara sanin wane ne ni mm. na ƙara sanin ina na dosa na ƙara mm. sanin masu suna na ƙara sanin makiya na shi sa na saki EP yanzu prison vibes akwai wani waka sai ya faru a ciki waka ne yana kunshe da darasi sosai na rayuwa to a taba mana mujita na ma ya gushe rayuwa ba ta ban mamaki na kusa da kai shi ke tsafi ya ga bayan ka karkata shi sai ya faru sai ya faru tunanina ya ƙaru ya karu masu sona kuma sun ji mu sun ji mu mun sha kukawa ke san mu Allah ne mai san mu wani Allah zai da ko wani dan adam da kaddaransa mun dauna mu mu mun fahimta gidan kaso gidan makaranta ne ina da labari wasu da yawa sun bani mamaki ashe sona duk a baki ne matsala da ta zo suka share ni kowa ya san da sani duk za mu fito kuma za mu faɗi mun canza rawa mun canza kiɗi ta canza gida ta kwance zaninta daraja aka daga mafofotu an kama an kai kotun an daure allah ya kwance ba dan shi ba da na zauce kinji na ji ta na ji wannan waka to um, ku nawa ne kuka shiga eh, gidan kasan da ni da manaja na ne kai da manajan ka To ji eh. Eh, a wakar taka na ji kana ta cewa da kuwa shiga matsala mutane kana nufin abokai da yan uwa an guje ku ne da kuka shiga matsala wallahi sosai wanda suke ma dariya wanda suke nuna suna son ka a waje lokacin kana waje kai wani ne amma an gargame ka baka da freedom din kanka mm. shine nan kai suka juya baya wallahi ba wanda ya damu akwai wallahi yan amana da na san in ni ne aka yi mun wannan abun a cikin ƙasa da ba tawo ba wallahi sai na daga kafana na yi taki ko ina ne na je na na ziyarce su ziyara ma kai ka zo ka ga wanda ka sani ma a wannan gurin nan ka ga wanda ka sani ba karamin daɗi zaka ji ba hmm. wanda ka sani dai hmm. wanda ka sani ka ba karamin daɗi zaka ji ba to a yanzu a gaba akwai eh, yiwuwar za a daɗa koma Nijar ko ko an yi hannun riga da ƙasar Nijar. ai Nijar gida ta ce Nijar ta riga ta zama gida na yanzu ke bari ki ji karin bayani na iya French na iya zabarmanci a wannan dan zaman da kai eh a zaman da na yi ni fa makaranta fa na je ba ni ba man je prison ba hmm. makaranta na je yanda na tashi na je American University of Adona na je na karanta sociology hmm. haka na tashi na dauki kafa na shiga cikin mutum na je prison na karanta rayuwa hmm. yanzu rayuwa ni na karanta ina da digiri a rayuwa yanzu haka yanzu haka ni ina graduate ne akan rayuwa na san ta ciki da bai irin what you never expect from someone shi zaka yi samu shi zaka gani sai baka nan zaka gane cewa ai kai yawo dukiya da za zaku gidan nan kaman ka mutu ne irin kaman ina ka mutu amma kana nan mm. kin gane me nake miki na fahimta mantawa da kai za a yi abokanan arziki wanda kuke gani kuna dariya wallahi daɗi ɗauke wuta an san fa inda kake an san matsalanka amma mene komai in kana ce ma Allah kana tare da iyayenka kuma lafiya wallahi ko ina kake sai ka samu sauki sai ka ji rahama kuma sai Allah ya nuna ma izzan shi a wurin annabi Yusuf fa ya je kaso da mm. ya fito me ya faru da shi Allah ya daga darajar shi ya manja ala Yusuf fi sitni wa akrajahu wa zayyanahu wa rafa'a darajatahu illa an tafawwata amri Allah ya daga darajar Annabi Yusuf sama saboda wannan abu shugaban kasar mu wanda ya sauka bahari ya je mm. kaso da ya fito da zama Obasanjo Mandela in na mm. fara kiran maki mutane to 442 mm. ma ya shiga ya fito kuma Allah ya daga darajar shi kuma insha Allah burin nan nawa da ya kai na gurin nan arewa international zai cika kuma a gaban duniya kowa zai shaida arewa sai ta je inda za ta je mamman shata albarkan annabi duk inda yake sai alfahari da 442 to a rufe mana da freestyle in rufe maki da freestyle eh. za su sha mamaki in suka ganna a USA za shi sha mamaki arewa cikin otu Arena za su sha mamaki yanzu mun fi karfin arena mu za su sha mamaki icebox su haɗa mun gorin lata mafarki na zai tabbata ne a kwana a tashi ya kai ni guri ni dai addu'a na ya zo da wuri in ya zo da wuri ya zo da kuɗi makiyana ne ke san dai su gani ya tabbata na zama abin gani turawa da su ke san sha'ani suna jin waka na suna shagali arewa da ni za ta alfahari arewa international za ta je wasu na gani wasu na ta faɗi wasu na rawa wasu na ta bi voice of africa <laughs> to madalla muna godiya to hira ta yi daɗi Masu sauraro abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka a nan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin zahar Aminu Fage sai kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. Muryar